A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya DCP Frank Mba ya aiko mana na nuna cewar a wani ƙoƙarin samar da cikakken tsaro yayin zaben gwamna da za a yi a jihar Edo ranar 19 ga wannan wata na Satumba idan Allah ya kai mu. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya amince da tura manyan mataimakansa guda biyu. Wato DIG Adeleye olushela Oyebade da AIG Karma Hassan da kuma ƙarin wasu kwamishinonin 'yan sanda guda takwas. Waɗannan tarin jami'an tsaro dai za su sa ido ne wajen tabbatar da an bi tsari da kuma dokokin zaɓe yayin gudanar da shi wannan zaɓe. A cewar Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja, wannan mataki dama can ba wani sabon abu ba ne, amma yana jin da kamar wuya in har kwalliya ka iya biyan kuɗin sabulu. Yadda eh matakin ya yi daidai duk da yake babu tabbas a kan cewa wannan mataki zai hana ta da hankali kamar yadda mutane da dama suke kaya. Kuma ma a irin wannan matakin ba sabon abu ba ne. Daman su irin waɗannan zaɓuka da ake kiransu off season wato wanda ake yi ba lokacin zaben gama gari ba an fi samun mistiloli musamman ma na tashin hankali to shi yasa nake ga cewa shi shugaban yan sanda ya ga ya dace ya tura waɗannan manyan manyan yan sanda kuma bacin haka na tabbata za a cika jihar Edo ga. kananan 'yan sanda sakuna da lunguna. To amma abubuwan da suke hana tada hankali shi ne idan su kansu mutanen wannan wurin sun yi makansu kiyamu ne da sun ce ba sa hankali ba. Su kuwa 'yan ƙungiyoyin faran hula a Najeriya irin su Comrade Abubakar Abdulsalam na nuna rashin jin daɗi ne ganin yadda jami'an tsaron suka mai da hankali wurin harkoki irin na siyasa maimakon tabbatar da tsaro a yankunan da ake fama da aika-aikan 'yan ta'adda. A duk lokacin da al'amari na zaɓe ya taso irin ɗimbin jami'an tsaro daban-daban da ake turawa wajajen da za a gudanar da wannan zaɓe. To har yanzu dai akwai abun damuwa. Za mu ji cewar 'yan bindiga ne, 'yan Boko Haram ne sun kai hari a wajaje da dama. To ba mu taɓa je an yi reinforcing ko kuma an tura wa'yansu jami'ai masu yawa don su je su cika karfin su ba duk da muna jin kwarrafe kwarrafe daga waɗansu ƙananan jami'ai na cewar suna da karancin yawa suna da karancin makami na fuskantar mutane nan a jiha ɗaya a ce an tura kwamishin yan sanda biyar an tura dig an tura ai to wannan muradun su ne za a je a kare nasu na su shugabanni idan tsaro ne har har ake kawo bangaren ƙasar dama to da an ce bari a tura dimbin irin waɗannan jami'an tsaro Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.